radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara kawo muku shirin nan na duniyarmu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kan su da ma jin mahangar masana a wasu lokutan bayan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare wanda shi ma shiri ne a cikinsa mukan ji ra'ayin masu saurare daban-daban dangane da batutuwa da suka shafi harkoki na siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu bayan kuma muna tafe da shirin nan na fatoyin musulunci wanda shiri ne da kan ansa tambayoyi na masu saurare dangane da lamura daban-daban da suka shafi addini za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka kana a nahiyar afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yambita a kansu waɗanda su ne a wanda za a je a zangon shirinmu na wani lokaci da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti 53 zuwa karfe bakwai da minti 50 na safe agogon nigeria nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa karfe shida da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanansu. kwamandan rundunar kudus na dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar iran ya ce amurka bata cancanci tattaunawa da iran ba ministan harkokin wajen saudiya ya ce kasar na goyon bayan kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila an yi watsi da bukatar trump na yin wato watsi da sakamakon zaben jihar pennsylvania to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan babban kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar iran brigida janar ismail ka'ani ya bayyana cewa jami'an amurka ba su cancanci tattaunawa da iran ba yana mai jan kunnen cewa babban burin amurka shine dakile shirin makamai masu linzami na iran na kariya da kuma takaita irin karfi da tasirin da kasar take da shi a yankin gabas tsakiya janar ka'ani ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya inda ya ce dukkanin ihu bayan harin da maƙiyan iran suke yi don wani kokari ne kawai na dakile irin ci gaban da kasar take samu a fagage daban-daban musamman a fagen tsaron ƙasar musamman ma dai batun shirin makamai masu linzami da kasar take da shi don kare kanta yana mai cewa yanzu lokacin da maƙiya da su kawo iran hari su sha ya riga da ya wuce babban kwamandan dakarun na kudus ya yi ishara da yadda amurka ta yi karan tsaye yarjeniyar nukiliya da yaranta cimma da ita tare da wasu kasashen turai yana mai cewa mutane irin waɗannan ba su cinci tattaunawa da kuma cin yarjeniya da su ba janar ka'anin yana mayar da martani ne ga kalaman wasu kafafen watsa labaran amurka da suke cewa wai mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar ta iran said abbas arakci ya yi ƙoƙarin ganin ya gana da wasu mashawartan zababben shugaban amurkan joe biden don tattaunawa da su lamarin da tuni ma'aikatar harkokin wajen na iran ta musanta ministan harkokin wajen kasar saudiya yarima faisal bin farhan al saud ya bayyana cewa saudiyan tana goyon bayan cikakkiyar kulla alaka da isra'ila matukar dai za a cika sharuɗan da suka gindaya a baya ministan harkokin wajen na saudiya ya bayyana haka ne a wata hira da ya da kafafen watsa labarai a bayan fagen taron shugabannin kungiyar g20 da ake gudanarwa a saudiyan inda ya ce saudiya tana goyon bayan kulla cikakkiyar alaka da isra'ila sai dai kuma wajibi ne kafin hakan a tabbatar da an ci yarjejeniyar sulhu da za ta tabbatarwa falasinawa da kasarsu cikin yawun watannin baya bayanan da isra'ila ta ci yarjejeniyar kulla alaka da ta diflomasiyya da wasu kasashen larabawa karkashin kulawar amurka da suka hada da haɗaɗɗen daular larabawa bahrain da kuma sudan nan kuma ana cewa akwai wasu kasashen larabawan da za su shigo sahu nan gaba wannan kulla alakar dai da waɗannan kasashen suka yi na fuskantar kuma ya fuskanta kuma yana ci gaba da fuskantar tofin alatsi ne daga wajen al'ummomi daban-daban musamman al'ummar falastinu waɗanda suke neman kafa ƙasar ƙasarsu a yankunan gaza da yammacin kogin jordan wacce za ta kasance mai babban birni a birnin kudus falastinawan dai suna cewa wani yarjejeniya da waɗannan ƙasashe suka cimma da isra'ilan ko da wasa ba ta kiyaye musu haƙoƙinsu ba kafin hakan dai ƙasar masar da jordan ne kawai cikin ƙasashen larabawa suke da alaƙa ta diflomasiya da haramtacciyar ƙasar isra'ilan ƙarƙashin yarjejeniyar da suka cimma shekaru aru aru da suka gabata tun a watan oktoba da ta gabata ne dai a wata ganawa da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen saudiyan na takwaransa na amurka mark pompeo sakataren wajen amurka ya bukaci saudiyan ta kulla alaka da isra'ila jami'an tsaro a ƙasar labanan sun bayyana sun ƙaddamar da wani shirin farautan kimanin fursunoni saba'in da suka gudu daga wani gidan yari a ƙasar bayan fasa ɗakunan kwanansu da kuma kai hari kan jami'an tsaro na gidan yarin da fursunonin suka yi a daidai lokacin da wasu biyar daga cikin fursunonin suka gudun suka mutu. rahotanni daga kasar sun ce wannan lamari dai yana balle gidan yarin da kuma gudun fursunonin ya faru ne a jiya asabar a bangaren da ake tsare da fursunonin da ake musu shari'a na gidan yarin ba'abda da ke babban birnin kasar wato beirut a wata sanarwa da 'yan sandan kasar suka fitar sun ce biyar daga cikin fursunonin da suka gudun sun mutu a lokacin da motar da suke sata a yayin da suke gudun ta yi hatsari biyo bayan bibiyar su da 'yan sanda suke yi har da layo 'yan sandan sun ce jami'an tsaron sun sami nasarar sake kama mutane sha biyar daga cikin fursunonin da suka gudun sannan wasu hudu kuma daga cikinsu wato sun miƙa kansu ga jami'an tsaro a daidai lokacin da jami'an tsaron suka yi wa yankin ƙawanya a ci gaba da kokarin kame fursunonin da suka gudun mahukunta a ƙasar labanan ɗin da sun ce tuni shugaban kasar ya bada umarnin a gudanar da bincike kan wannan lamari da ya faru wanda wasu suke ganin kamar akwai haɗin baki tsakanin fursunonin da wasu daga cikin masu gadin gidan yarin wanda akan yi basu damar gudu daga inda ake tsare da su to masu rare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran shugaban amurka donald trump ya sake fuskantar koma baya a kokarin sa na ganin an sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban amurka da aka gudanar a farko-farkon watan nan bayan da alkalin wata kotun tarayya ya yi watsi da bukatar da wakilansa suka gabatar na yin watsi da wasu miliyoyin kuri'u da aka kada a jihar pennsylvania na kasar a ji asabar ne dai alkalin kotun mai shari'a matthew brown ya fitar da wannan hukuncin inda ya ce kotun tasa ba ta da hurumin keta dokokin kasa don haka alkalin ya yi watsi da bukatar da wakilan trump din suka gabatar na yin watsi da miliyoyin kuri'un da aka kada a jihar wanda ke nuni da dan takarar jam'iyyar democrat joe biden shine ya lashe zaben rahotanni dai sun ce joe biden din yana da tazarar sama da kuri'u 81 akan wanda shugaba trump din ya samu a jihar halkwatan neman zaben shugaba trump din dai sun shigar da kara ne inda suka masu zargin cewa an tafka magudi sai dai kuma tun da jimawa an bayyana cewa babu wata kwakwarar da shaida da suka gabatar da za ta iya sanya a yi watsi da sakamakon zaben jihar. kakakin dakarun haɗin gwiwa a ƙasar iraki ya bada sanarwar cewa tawagar sojojin ƙasar amurka ta farko ta fice daga ƙasar tashar talabijin ɗin press daga nan tehran ta nakalto tashan alkafaji ana faɗin wato suna ta nakalto ta sun alkafaji ina fato faɗawa hakan ba kamfanin lantin labaran sputnik na ƙasar rasha alkafaji ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar iraki ta ci majeniya da ƙasar amurka kan cewa za ta rage yawan sojojinta a kasar da daga fiye da 3,000 zuwa 2,500 kafin tsakiyar watan janairu na shekara mai zuwa labarin ya kara da cewa sojojin amurka 500 ne dai suka fice daga kasar iraki a jiya wato a ranar juma'an da ta gabata sannan waɗanda suka rage za su fice kafin wa'adin har kuma a wani labarin gwamnatin kasar amurka ta tsagaita wato za ta waita wa gwamnatin kasar ta iraki damar kwanaki 45 na sayan iskar gas daga kasar iraki daga kasar iran daga yau asabar wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ya bayyana cewa dama za ta kare kwanaki ne kaɗan kafin wa'adin gwamnatin amurka mai ci ya kare ta masu karshen labaran duniya kenan. to a gashi da muhammad awul bauchi dauke da labaran duniya to yanzu za mu shiga bangaren sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shiri ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin mayan lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa a bangarori na siyasa ko zamantakewa tsaro da dai sauransu sai a biyo musan hankali domin jin cikakken shirin. mu a yau. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba gabatar muku da batutuwa masu alaka da siyasar kasa da kasa musamman ma dai wanda suka shafi wannan yanki na gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan rikicin da ke tsakanin kasashen azerbaijan da kuma armenia da kuma rawar da iran take takawa domin shimfiɗa zaman lafiya mai ɗorewa a yankin da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tsakanin watan janairu zuwa watan satumba na wannan shekarar ta 2020 da ake cikin. sabon rikici da yaƙi ya barke a tsakanin ƙasashen azerbaijan da kuma armenia ƙasa armenia ta sanar da mutuwar sojojinta 18 sai kuma armenia ta sanar da mutuwar sojojin nata guda takwas bayan da aka dan samu ta wuta na dan lokaci yaƙi ya sake barkewa a tsakanin ƙasashen biyu daga ranar 27 ga watan satumba wanda ya ci gaba har zuwa goma ga watan nuwamban nan da ake ciki wannan tsakanin kasar armenia ta sanar da cewa an kashe mata sojoji 2,425 sai kuma fararen hula da suka kai 54 sai dai wata majiyar asibiti ta ƙasa armenia ta ce adadin fararen hular da aka kashe a wannan tsakanin sun kai 300 zuwa 400 a ranar 25 ga watan oktoba kadai a bangaren azerbaijan kuwa shugaban kasan ne ilham aliyev da kansa ya sanar da cewa za su girmama iyalan shahidan da suka kai 1,500 da suka kwanta dama a tsawon lokacin yakin sai kuma fararen hula cas'in da uku to shi dai yankin nagorno karabakh da ake rikici a kansa sunansa yana kunshe ne da kalmomi biyu na turkanci da farisanci kalmar bagh tana nufin lambu da farisanci yayin da kalmar kare take nufin abu mai kyau ko kuma baki da harshen turkanci wato lambu mai kyau ko kuma bakin lambu wato mai duhuwa kenan yanki ne wanda a tsawon tarihi yake a ƙarƙashin ikon iran har zuwa lokacin daular kajar wacce ta yi mulkin daular faris daga shekara ta 1794 zuwa shekara ta 1925 bayan da yankin na karabakh da wasu yankuna suka fita da ƙarƙashin daular iran bayan yaƙe-yaƙe da kuma wasu rajinoyi a lokacin daular kwamnisanci ta rasha yankin ya kasance a ƙarƙashin jamhuriyar azerbaijan a ƙarƙashin jamhurorin da suke a ƙarƙashin tarayyar soviet mutanen da suke zaune a cikin yankin na karabakh mafi yawancinsu daga al'ummar armenia ne amma a zagaye da su mutanen azari ne a shekara ta 1988 armenia ta buƙaci a mayar da yankin a ƙarƙashin jamhuriyarta maimakon ci gaba da zama a ƙarƙashin azerbaijan wannan ya zama dalilin rikici a yankin tun zamanin tarayyar soviet sai dai bayan rushewar tarayyar soviet a wajajen shekara ta 1992 har ka samun rashin jituwa a yankin a cikin watan maris na shekara ta 1000 1994 kuwa yaƙi ya ɓarke wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 35,000 yayin da wasu 800,000 suka zama 'yan gudun hijira kuma daga lokaci zuwa lokaci an rika samun faɗace-faɗace a tsakanin ɓangarorin biyu wanda kuma tabbas yana ƙarewa ne da rasa rayuka har zuwa faɗa na ƙarshen nan wanda ya ci rayuka masu yawa da jikkata wasu kamar yadda muka ji a baya. dukkanin kasashen biyu wato azerbaijan da armenia suna makwabtaka da iran a halin yanzu kuma dukkanin al'umman kasashen biyu akwai su a cikin iran wato akwai al'ummar azari wanda suke da adadi mai yawa a cikin iran da ake kira turkawan azari bugu da ƙari da akwai al'ummar armeniyawa da suke zaune a iran a cikin yankuna daban-daban har ila yau tarihi mai tsawo ya haɗa su al'adance domin an yi zaman da dukkanin ƙasashen biyu suke a ƙarƙashin daular farisa kamar yadda muka ji don haka iran tana son ganin zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin waɗannan ƙasashen biyu tun farkon barkewar rikici na bayan nan dai jami'ai na gwamnatin iran suka fara kai gauro da mari tsakanin ƙasashen biyu domin ganin cewa an samar da zaman lafiya mai ɗorewa wanda zai zama karɓaɓɓe kuma a dukkanin ɓangarorin biyu shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya naɗa manzo na musamman akan wannan rikici na nagorno karabakh wanda shine mataimakin ministan harkokin wajen iran ta fuskar dokoki da shari'a abbas arakci shi kuwa arakci ya zarci kasashen azerbaijan da armenia inda ya gana da shugabanninta a kan yadda za a samo hanyoyin zaman lafiya masu ɗorewa hakanan kuma ya ziyarci ƙasar rasha wacce tabbas tana da tasiri mai ƙarfi a cikin wannan yanki da kuma a kan ƙasashen biyu jagoran jin johal musulci na iran ya gabatar da jawabi inda ya bayyana matsar iran dangane da wannan rikici da kuma fatan ganin cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa ƙwararru kan harkokin siyasar wannan yakin sun bayyana matsar iran da cewa tana da daidaito domin samar da dawamamman zaman lafiya mai ɗorewa shi kuwa ministan harkokin wajen iran dr muhammad jawad zarif wanda shi da kansa ya ziyarci waɗannan ƙasashe ya gana da shugabanninsu ya tabbatar da cewa shirin da iran ɗin take da shi bai taƙaita ga san tsagaita wutar yaƙi kaɗai ba yana kunshe ne da shata hanyoyin samun zaman lafiya mai ɗorewa daga ciki da akwai kare haƙoƙin mutanen da suke zaune a yankin da kuma samar da hanyoyin tuntubar juna hakanan kuma ƙasashen da suke yankin su zama masu sanya ido da bibiyar abin da yake faruwa domin tabbatar da ganin waɗannan sharuɗan sun tabbata babban jami'in diflomasiyan na iran ya kai ziyara moscow da ya gana da shugabanninta domin samun matsaya guda ɗaya da zamanto dukkanin ɓangarorin armenia da azerbaijan sun amince da ita domin samun zaman lafiya mai ɗorewa. to masu raro a nan za da sa'aya a cikin wannan fitowar amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Toma da laban da aka saurari shirin nan na duniyar mu a yau yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na muryar masu saurari wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin ra'ayi na masu saurari da suka aiko mana da ke bayyana mahangarsu a kan batutuwa daban-daban ta fuskoki na siyasa tsaro zamantakewa da dai sauransu har ma da gabatar da ƙorafe-ƙorafe ga mahukunta dangane da batutuwa da ke ci musu tuwo a ƙwarya sai a biyo musanna a hankali domin jin yadda shirin zai kasance. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana kadora Diga dan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Remuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim salis dan kaduna ibrahim iroma dakiyawa akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albalanka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo boh hausa tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan da abokan arziki na farko dai ina gaida isfun dila faki da musa hadirin asuba da kadora digaga dan fulanin warji da fatan suna lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mailau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba ma'a mai dumbaram daga diba a jambude nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman baniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji sutukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar nigeria rediyo musulunci iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gaishe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na tehran jamhuriyar musulunci iran ina muku fatan alkhairi ina gada su madatte da magaran akwai babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba kahima sabko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da sha yi garkin daura tare Nijeriya. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio wacce murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to yau ina so ku bani dama dan yi gaishe gaishe kamar su ilyas yakub jiga'u ta dau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafar inguru su ibrahim lara gamta su ado salati Adamu Annabi Rijau, shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura, Musa Hadarin Asuba kashe mai sauko da magaram, Babaye Gambo da magaram, Babaye Lefe shugaba na masoya asali, ina gaida isu baban gaji mai tire da rindin ina gaida baba gana alhaji wuce wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske daga ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da magarmajin fure nijar na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi da Hausa ta Iran Jamhuriyar Musulunci rediyo mai albarka. Kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Prezi Kulabura a yanzu ce a garis Jamhuriyar Nijar. Eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke ba mu na da zumunci ga 'yan uwa baki ɗaya. Eh, ina gaida duka 'yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida naku mai albarka musamman gare shi Bukari a garis ina gaida shi akwai Kadore Digaga Tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu Awashe ina gaida malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke agadas baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su Bisprezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar Muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usaini ra'ayin zuci ina gaida giran furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan an masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali a amariwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika saƙon gaishe-gaishe na kamar haka ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida Kadora Diga gadan fulanin warji ina gaida Isuhu Suleiman maɗatai da Magaram ina gaida Abdulrashid Abubakar ina gaida Idris Abdul ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida iliyasu ibrahim kedi dan bushiya ina gaida aminu mai albasa ina gaida iliyasu m iliyasu gulawa ina gaida baba gaina ko bina jajere muhammadu direba murba mashiro abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman diona lesfataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su ga jihar bauchi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya to yanzu sai shirin mu na gaba shirin nan na fatoyin musulunci wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin tambayoyi da masu saurari suka aiko da ke neman ƙarin haske a kan wasu matsaloli daban-daban na addini sai a biyo mu na hankali domin jin cikakken shirin. Fatawoyin Musulunci والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أشكي ونشري نامو na fatawoyin musulunci wannan shiri na fatoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayyidul Aliyu sayyidul aliyul khamenei hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bujiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura to saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa yanzu za mu fara ne da wata ainihin fatawa da aka nema daga gare shi wannan fatawa da aka nema ta shafi al'amari na yin sallar nafila ne wato sallan nafila a lokacin da mutum yake tafiya hala tafiyar nan za ta iya zama a kafa yake tafiya ko a kan mashin yake tafiya ko kuma a cikin jirgin sama ko a jirgin ruwa ko kuma a cikin mota to tambayar shine cewa shin a lokacin da mutum yake tafiya a irin waɗannan abubuwa da muka ambata mutum zai iya yin sallah ta nafila fa ba wai zancen sallar wajibi ba a ba sallar farilla ba sallar nafila mutum zai iya yin sallah irin wannan yanayi na tafiya to fatiman saidul khamenei hafizahullah shine cewa lalle ya inganta mutum ya yi sallar nafila a lokacin da yake cikin tafiya a kafa yake tafiya ko a cikin wani abu misali jirgin sama mota hatta keke ma da mashin za ka iya yin sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya to sai mai tambaya ki to yaya ake ita wannan sallah to fatawan saidul khamenei dangane da yadda ake sallah a cikin hali na tafiya sai yake cewa to bisa fatawansa yake cewa ba tare da ka lura da al'amura na alƙibla da farko dai ba sharaɗi ba ne cewa in za ka yi wannan sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya ba sharaɗi ne sai ka fuskanci alkibla ba wannan sharaɗin babu shi abin da ake so kurin ya zama na kana da tsarki kana da alwala sannan a lokacin da kuma kake tafiya ɗin lallai in ka ji cewa kai duk da ce ni matifi ne ya kamata ina da alwala to bari na yi sallah ta nafila ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kurin sai ka yi niyya fatuwarsa kenan in ka yi niyya za kuma ka yi takabiratul ihram wato kabbarar harama kana yin kabbarar harama sai ka shiga karanta ainihin alhamdu wato suratul fatiha da kuma in ka gama sai ka karanta sura to in kai wannan sai yake cewa zancen ruku'i din da sujada za ka iya yi ta hanyoyi biyu ɗaya daga cikin biyu za ka iya ruku'i ɗinka ka yi shi ta hanyar ishara kana tafiya da kanka za ka iya yi ka sa kanka ka yi alama ka yi ruku'u sannan daga baya sai ka ɗago sannan kuma sai ka sake eh, sanya kanka ya tafi ƙasa a wannan lokaci ya zamana ƙasan da ya yi ya fi na ruku'u wato kama ka yi alama kana sojada kenan. to haka za ka yi haka idan da wannan sallah ka yi sallama kana cikin tafiya ɗinka ake ke kake a mashin kake a cikin mota kake a kowane hali ba kuma sharɗi ba ne sharaɗi ba ne sai ka fuskanci alƙibla wannan shine yadda ake yin sallah ainihin ta nafila a lokacin da mutum yake tafiya to hanya ta biyu kuma ba irin wannan da zaka yi da kanka wato kanka ya zama shine zaka yi ruku'u da ka za kuma ka yi sujada da kanka kana yin ishara ba sai ce da ido ma za a iya yi idonka ka yi ishara da idonka ka yi alamar ruku'u ka yi ishara da idonka ka yi alamar sujada bayan ka karanta ainihin fatiha da sura in ka yi haka haka yi sallama wannan shi ma za ka iya yi to waɗannan hanyoyi shine fatawa ɗin sayidul dangane da ainihin sallan nafila a lokacin da mutum yake halin tafiya to sai kuma wata ainihin ita ma tambaya da wani ya bujo da ita yake kuma neman fatawa ta sayyidul khamenei a kan wannan tambaya da ya bujo da ita tambayar ita ce cewa mutum wanda ya kasance ya karbi kyauta wannan kyauta din da ya karba daga wani mutum ya karbi kyauta din amma shi wannan wanda ya ba da kyauta din bashi ne ake sa, bai biya bashin ba sannan wannan abun da yake tattare da shi ya kuma ba da kyautarsa shi wanda ya karɓi kyautar kuma ya san cewa wanda ya bashi wannan kyautar wannan kyautar bashi ce amma bai ma biya bashin ba to ya zai yi to tambayar sai yake cewa ni ne na karɓi kyauta a wajen wani mutum kuma na san shi wannan mutumin ya sayo wannan kyautar ne a wani shago kuma bai biya mai shagon ba to bayan ya bani kyautar ba a daɗe ba sai ya mutu ba tare da ya biya kuma wannan mai shagon ba shin ni da na karɓi kyautar zan iya yin amfani da wannan kyautar duk da na san ba a biya kuɗin ba to wannan shi ne tambayar to fatawar saidul yi a nan dangane da wannan al'amari sai yake cewa to lallai ita wannan kyauta idan dai wanda ya baka ita ya bayar ne kafin ya mutu ya ba da kyautar to kyautar ta kyautu sannan kuma kai da aka bawa kana da yanci ka yi amfani da ita ko da bayan mutuwar nasa ne ko da ko ka san cewa bai biya wanda ya siyo abun a gurinsa ba to su kuma iyalin mamacin abin da za su yi kurin shine cewa a cikin abubuwan da ya bari na dukiya kafin a raba gado sai su yi kokari su fitar da kuɗin wannan mai shago da ba a biya shi ba su je su biya shi amma kai da ka karɓi kyauta kyauta ta yiwu za ka iya zuwa ka yi amfani da kyautar ka ba ainihin za a ce ba ta yiwu ba ko kuma za ka ji tsoron cewa tunda bai biya ba kuma ya mutu kai ma ba za ka yi amfani da abin da ya baka kyauta ba ya ce a'a ba haka bane saboda haka fatawarsa ita ce cewa za ka yi amfani da abun su kuma dangin mamacin sai ka sanar da su ka san cewa wannan kyauta da ya baka bai biya wannan mai shago da ya siyo wannan abu ba saboda haka su kuma sai su fitar da wannan bashi din daga cikin kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari kafin a raba gado to wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan al'amari to akwai wata fatawa ita kuma da ainihin wani ya tambaya dangane da rantsuwa iji cewa menene hukuncin yin rantsuwa ba da Allah subhanahu Ta'ala ba ko kuma rantsuwa da wani Allah fatawan sayyidul khamenei sai yake cewa irin wannan rantsuwa da wani Allah misali rantsuwa da alkur'ani ko kuma rantsuwa da imam hussein ko rantsuwa da wani wali ko rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam wato dai duk wata rantsuwa da mutum zai yi ba da allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan rantsuwar rantsuwa ce wadda in mutum ya saba ta ya yin abin to ba shi da wani abu na kafara akan tunda ba da allah ya rantse ba kuma dama ma a cikin musulunci an hana yin rantsuwa da wani Allah to abinda kurin yake tattare da fatuwan saidu kamile a nan sai yake cewa wannan rantsuwar da aka yi ta ba da allah ta'ala ba ba a ɗauke ta a cikin rantsuwa ta shari'a ba ba ta zama rantsuwa ta shari'a ba saboda haka idan mutum bai aiwatar da abin da ya rantsi a kansa ba to lalle wannan babu kafara a kansa to amma sai yake cewa wannan irin rantsuwa bai kamata mutum ya yi ta ba bisa ƙarya domin in ka yi ta bisa ƙarya to ka aikata haramun domin ka san cewa irin wannan rantsuwa din ba rantsuwa ce ta shari'a ba sai ka yi ta don ka yaudari jama'a to in ka yi irin wannan rantsuwa ka aikata haramun duk da cewa in ka yi ta din ba kuma ka aikata abin da ka rantse a kansa ba babu kafara to amma bai kamata mutum ya yi ta ba domin ya zama ya shiga cikin wani hali na musamman ya kasance ya yi akan ƙarya ba so yake aikata abun da yake rantsuwa akan nasa ba to ya yi haramu to al'arihal waɗannan su ne fatoyi waɗanda za mu iya bujuro muku da su a wannan shiri namu na yau dangane da fatoyin musulunci da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar ya imam al-mursalin ya mustafa ya shafi'a al-alamin ya to madalla in sai shirin mu na karshe shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batun da ya shafi nahiyar a mataki na kasa da kasa na da jin mahangar masana da ke bayyana mahangarsu da yin fashin baki akan lamuran sai a biyo mu sannan a hankali domin jin yadda wannan shiri zai kasance. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun hukuncin kisa da wata kotu a ƙasar Mali ta yanke kan shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Ansaruddin da ke kudancin ƙasar da wasu makarrabu rabansa biyu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kotun da ke hukunta manyan laifuka a birnin bamako fadar mulkin kasar mali ta yanke hukuncin kisa kan jagoran bangaren sojin kungiyar ta'addanci ta ansaruddin mai da'awar jihadi a yankin kudancin kasar mai suna suleiman kaita da wasu makarrabansa guda biyu kan zargin hannu a gudanar da ayyukan ta'addanci a kasar a ranar juma'ar da ta gabata kamar yadda kotun ta yanke hukuncin kisa kan wasu mutane goma na daban da ake zargi da ayyukan ta'addanci shi musamman kiran mutane zuwa ga gudanar da jihadi ƙarƙashin ƙungiyar ta ansaruddin a yankin kudancin ƙasar kusa da kan iyaka da ƙasashen abrikos da burkina faso duk da ba a gurfanar da su a gaban kotu ba saboda rashin kama su a hannu a lokacin shari'ar sa suleiman kaita ya yi furci da batutuwa da dama amma ko kaɗan bai bayyana nadama kan abubuwan da ya aikata ba yana mai furuci da cewa ko kaɗan bani nadama kan komai da na aikata musamman yaƙi da gwamnatin mali wace babu ruwanta da addini sannan ya yi furuci da cewa idan har da zai kubuta daga hannun jami'an tsaro to lallai zai ci gaba da gudanar da jihadi har ila yau suleiman kaita ya yi furci a gaban kotu da cewa ni ba dan ta'adda ba ne iyaka dai ina jagorantar jihadi ne akan iyakokin kasashen mali da burkina faso da abricos karkashin kungiyar ansaruddin suleiman kaita ya bayyana cewar mukarrabansa biyu da aka yanke musu hukunci tare da shi bubakar suwadogo dan shekaru 51 a duniya da musa maiga dan shekaru talatin da uku a duniya suna daga cikin mambobin kungiyar ansaruddin ansaruddin ce reshen burkina faso kuma 'yan asalin kasar ce tun suleiman kaita yana dan shekaru 60 a duniya an zarge shi da laifin kisan kai a shekara ta 2012 a garin kwanna da ke yankin mobti a tsakiyar kasar mali da kuma laifin kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin sojin kasar da suke garuruwan maseni da fakola a yankin sikasso da ke kudancin kasar ta mali domin kwasar ganimar makaman yaƙi har Abdullahi yau suleiman kaita ya gudanar da yaƙi a ƙarƙashin shugaban ƙungiyar ansaruddin iyad a gagali da ya shelanta kafa daular halifancin musulunci bayan mame yankin arewacin ƙasar mali a shekara ta 2012 sannan suleiman kaita ya kafa ɓangaren soji a yankin kudancin ƙasar ta mali da ƙungiyar ansaruddin ta tallafa masa da kuɗaɗen gudanarwa gwamnatin mali ta sanar da kama jagoran 'yan ta'adda a yankin kudancin kasar suleiman kaita da ake zargi da shirya kai hare-haren wuce gona da iri kan yankunan da suke kudancin kasar ta mali a shekara ta 2005 runduna ta musamman a kasar mali ce ta samu nasarar cafke shi a ƙauyen sokolo da ke kudancin kasar kusa da kan iyaka da kasar murtaniya inda suka miƙa shi ga jami'an tsaron kasar a birnin bamako fadar mulkin mali jami'an tsaron mali sun kasance suna neman suleiman kai taruwa a jello kuma yana daga cikin jerin 'yan ta'adda masu hatsari da ake neman cafkewa a kasar tare da baza komar farautarsa bayan samun nasarar kama wasu daga cikin mayakansa mahukuntan mali suna da rahoton kyakkyawar alakar da ke tsakanin suleiman kaita da shugaban kungiyar ta'addanci ta ansaruddin iyad agali kuma ya gudanar da yaƙi ƙarƙashin kungiyar ta ansaruddin sannan suleiman kaita ya tsere ne zuwa yankin kudancin kasar mali bayan da sojojin kasar faransa suka kawo ɗauki kasar mali a watan janairun shekara ta 2013 inda kaita ya kafa bangaren soji mai suna katibatul khalid bin walid a yankin na kudanci mai ɗauke da mayaka 200 sannan ya kira rundunar da ansaruddin da ke kudanci mayakan kungiyar ansaruddin bangaren suleiman kaita sun kasance suna kai har-haren ta'addanci zuwa kasashen da suke suke makwabtaka da mali inda jami'an tsaron abricos suka kama wasu gungun 'yan ta'adda bakwai amma bayan gudanar da bincike suka yi furuci da cewa su mayakan kungiyar ansaruddin ce bangaren kaita tare da fayyace cewar suna da hannu a kaddamar da hare-haren wuce gona da iri akan ƙauyukan da suke yankin kudancin mali da tsakiyar kasar kamar yadda bayan kama wasu gungun 'yan ta'adda ta mutane uku da suke shirya kai hare-haren ta'addanci kan matsugunan rundunonin ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da cibiyoyin tsaro a birnin bamako sun yi furuci da cewa su mambobin ƙungiyar ansaruddin ce ta suleiman kaita majiyar tsaron mali ta tabbatar da kyakkyawar alaka tsakanin ansaruddin bangaren kudanci karkashin suleiman kaita da masina liberation front karkashin jagorancin amadu kuffa kuma dukkanin mutanen biyu sun samu horon soji ne a karkashin kungiyar ansaruddin da ta mame yankin arewacin mali a shekara ta 2012 tare da daukan shugaban kungiyar ansaruddin iyad agali a matsayin shugabansu kaita da kuffa sun shirya kaddamar da hare-haren ta'addanci a garuruwa da dama da suke cikin kasar kamar garuruwan Nebala, Tumbuktu, Diora da Pulaski da suke shira arewacin Mali kamar yadda kungiyar Ansaruddin bangaren kaita ta sanar da cewa ita take da alhakin kai hari kan dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a garin Kidal da ke arewacin kasar Mali a shekara ta biyu da goma sha shida hakanan mummunan harin garin Nara da ke shiyar kudu maso yammacin kasar kusa da kan iyaka da kasar murtaniya baya ga kaddamar da hare-haren ta'addanci kungiyoyin kaita da kufa sun kuma shahara a yin garkuwa da mutane musamman baki 'yan kasashen waje da suke gudanar da yawon bude ido a kasar mali rikici ko yakin basasa ya kunno kai ne a kasar mali tun a ranar 16 ga watan janairun shekara ta 2012 bayan da wasu 'yan tawaye suka fara kaddamar da hari kan gwamnatin mali da nufin ballewa daga kasar domin kafa 'yantacciyar kasar su a yankunan da suke arewacin kasar da suke kira da azawat inda mayakan 'yan tawayen da ake kira da national movement for liberation of azawat yankunan da suke kiran su a matsayin mallakin al'ummar tawarik a ranar 22 ga watan maris na shekara ta 2012 sojoji sun kifar da gwamnatin amadu tomani tore sakamakon rikicin da kasar ta mali ta afka ciki ganin halin da kasar ta mali ta shiga ciki 'yan tawayen taware suka shelanta 'yantacciyar kasarsu a ranar biyar ga watan afrilun shekara ta 2012 bayan nan aka samu bullar kungiyar ansaruddin mai da'awar jihadi karkashin jagorancin iyad a gali inda a farko ya mara baya ga kungiyar 'yan yankin azwad sannan daga karshe ya yi galaba kan kungiyar ta hanyar juyar da akalar 'yan kasanci zuwa manufar addini domin wanzar da abin da ya kira shari'ar musulunci bayan da 'yan tawaye suka mamaye yankunan arewacin kasar mali gwamnatin mali ta nemi taimakon kasar faransa domin 'yantar da yankunan kasar daga masu ikirarin jihadi inda a ranar 11 ga watan janairun shekara ta 2013 sojojin faransa suka fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar ansaruddin masu kishin addinin islama da nufin 'yantar da yankunan da suka mamaye sannan kungiyar tarayyar afirka ta tura tawagar sojoji sojojinta a cikin kasar ta mali domin wanzar da zaman lafiya da tsaro masu fashin baki suna bayyana cewa duk da kasancewar sojojin faransa a cikin kasar mali gami da dakarun kasa da kasa waɗanda suke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda har tsawon shekaru bakwai amma hakan bai hana kasar mali ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan ta'adda ba musamman kan rundunonin sojin mali da na kasa da kasa inda hare-haren 'yan ta'addan da ke arewacin mali ya haɗa har da yankunan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 sauraro na maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci amma kafin mai ban kwana da ku Mahmud Awul Bocha sake dawa ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka saurara. Babban kwamandan rundunar Kudus ta dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar Iran, Brigida Janar Ismail Ka'ani, ya bayyana cewa jami'an Amurka ba su cancanci tattaunawa da Iran ba. Yana mai jan kunnen cewa babban burin Amurka shine dakile shirin makamai masu linzami na Iran na kariya. da kuma takaita irin karfi da tasirin da kasar take da shi a yankin gabas tsakiya janar ka'ani ya bayyana haka ne a wani jawabi da ya yi inda ya ce dukkanin ihu bayan harin da makiyan iran suke yi don wani kokari ne kawai na dakile irin ci gaban da kasar take samu a fagage daban-daban musamman a fagen tsaron kasar musamman ma dai batun shirin makamai masu linzami da kasar take da shi don kare kanta yana mai cewa yanzu lokacin da makiya da su kawo iran hari su sha ya riga da ya wuce babban kwamandan dakarun na kudus ya yi ishara da yadda amurka ta yi karan tsaye ga yarjeniyar nukiliyar da iran ta cimma da ita tare da wasu kasashen turai yana mai cewa mutane irin waɗannan ba su cinci tattaunawa da kuma cin yarjeniya da su ba janar ka'anin yana mai da martani ne ga kalaman wasu kafafen watsa labaran amurka da suke cewa wai mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran said abbas arakci ya yi kokarin ganin ya gana da wasu mashawartan zababben shugaban amurkan joe biden don tattaunawa da su lamarin da tuni ma'aikatar harkokin wajen na iran ta musanta to da wannan za mu kai gari sai dan allah kuma can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman muhammad awal wanda ya fi sarai karanta labaran duniya idan jagoranci ragamar gabatar da shirin ke fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya